annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna ummatun ummiya a shahru haka hakaza wa hakaza wa haka hakaza manzo Allah ce mu al'umma ce waɗanda yake rubutu da karatu bai shahara cikin mu ba wata yakan kasance haka ya hada goma haka goma ashirin kenan sai sake hada goma sai kala daya ashirin da tara kenan don haka wata yakan kasance kwanaki ashirin da tara amma kuma a cikin hadisi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan aka rufe muku shi ba ku gan shi ba wato a daren talatin sai ku dubi wata idan kuka gan shi shikenan idan ku ba ku gan shi ba fato an rufe muku shi sai ce fa akmilul iddata salasina yauma shikenan sai ku yi azumi sai zama talatin haka abin yake musulmi su ba da muhimmanci dangane da neman ganin kowane wata ba ramadan ko sha'aban ba kare kowane wata to idan aka to sha'aban sai a fara neman shi tun 29 ga wata idan an gan shi madalla sai a tashi da azumi kashe gari in ba a gan shi ba sai 30 sha'aban ya cika talatin, idan aka zo ramadan tara sai a tsaya neman ganin wata kamar yadda muka kawo hadisi jiya sunna ce ta sahabbai da annabi ya sunnanta musu abdullahi dan umar ya ce tara annasul hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama anni ra'aytu yace mutane sun yi kokarin ganin wata kuma ni na baiwa manzon Allah labari na gan shi fa sama wa amara nasa bi siyami annabi ya azumi kuma ya ce mutane su saboda haka jama'an in aka ce 29 ba wai batir zaka zuba wa rediyon ka kana jiran sarkin musulmi ya ce an ga wata ba kai ma ɗaya daga cikin musulmi ne ka yi ƙoƙari allahumma sai an samu hazo ko ruwan sama ko wata matsala wadda za ta tare daga ainihin abin nan ganin shi wata ɗin amma kuma nan sai wata matsala ta taso wadda za mu tattauna ta a gaba kaɗan insha Allah shin ana iya ganin wata da rana domin da rana in rana ta haske sosai wani lokacin za ga wata musamman dama tun da Allah ya ce wal qamari idza talaha wata binta ta yake to in rana ta haske sosai ya zama ba wani hazo ba jido wani lokacin sai ka ga wata yana biye da rana shin wannan watan da muke gani yana biye da ita na daren jiya ne da ya kamata ya tsaya ba a gan shi ba shi ne aka gan shi yanzu wasu malamai suka ce e a ƙarƙashin hakan an ɗauki azumi talatin sai a karya kenan wasu kuma sai suka ce a'a ba wannan watan ba ne sabon wata ne da zai tsaya an jima shi ne rana ta haska shi haka abin nan to waɗannan malaman sai suka ce kenan kun ga idan an jima ta hadari ya rikice ko judo in ba a ga wata ba sai mu ce mun gan shi tun da rana ku je ku karanta wannan magana tana nan a cikin tafsirin hashiyatul jamal haka nan mai askari ya tattauna wannan mas'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu samu wuri za mu daddale ta insha Allah